haka ne masu kallonmu da sauraronmu ah, kuna ci gaba da kasancewa ne tare da shiri na musamman albarkacin babbar sallah daga almansur tv wanda muke watsa muku shirye-shiryenmu a bisa yanar gizo ba tare bata lokaci ba a halin yanzu za mu tattauna ne tare da ɗaya daga cikin magada annabawa cewa da imama malam khalid zada ɗaya daga cikin malamai a wannan jiha ta maraɗi akan abubuwan da suka shafi wannan babbar sallah musamman ma bayani na farko da za mu yi akan ah, ranar arfa da kuma fallarta da kuma irin abubuwan da ta kumsa ba tare bata lokaci ba gafata malam bismillah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 rana ce mai falala wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya takaice aikin hajji ya ce alhaji arafa saboda yadda tsayuwa arafa take da mahimmanci take wani jigo ne ainihin na gabatar da aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mama wannan rana ta arafa rana ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yantar da bayi daga wuta kamar yadda hadisin ummu na Aisha ya nuna yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min yawmin akthara min an yu'tika Allah fihi 'abda min an-nar min yawmi Arafa babu ranar da Allah subhanahu wata'ala ya yantar da bayi daga wata irin rana Arfa kun ga wannan ya nuna rana ce mai daraja yana daga cikin ainihin darajar rana Arfa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mamu cewa addu'a a rana Arfa addu'a ce karbabba yake cewa khairu du'a du'a yawmi Arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a addu'ar da aka yi a ranar arfa ya ce wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli yana daga cikin mafi alkhairin abin da na faɗa a ranar arfa da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yana daga cikin falalar rana arfa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa allah ya karba alkawali tsakanin yadda zira annabi adam alaihi salam a rana arfa kenan ya yan uwa musulmi rana arfa rana ce mai daraja rana ce wadda take ainihin ya kamata musulmi ya rike ta da daraja ya yan uwa musulmi an so ga mutumin da bai bai samu zuwa aikin hajji ba ya azamci wannan rana ta ranar arfa ya azumin ranar tara ga wata wanda tuni yanzu gwamnatin saudiya ta sanar cewa za a yi tsayuwa arfa a wannan ainihin rana a wannan shekara a ranar litinin to kuma yana da kyau musulmi ya azance ta akwai hadisai waɗanda suka zo suka nuna annabi sallallahu alaihi ya hana azumin arfa ga mutumin da yake tsaye a hilan arfa amma wannan ba su tabbata ba abin da ya tabbata hadisin bukhari da muslim hadisin ummul fadl bintul haris wadda taba annabi sallallahu alaihi wasallam nono ya sha nan ne sahabai suka gano ashe annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaye a hilan arfa bai azumi ba ba kenan wanda bai samu zuwa aikin hajji ba ranar litinin wanda mai zuwa rana arfa sai mu azumci wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna man falalata Allah zai kankare mu zunubai na shekara biyu shekarar da ta shuɗe da kuma shekarar da za ta zo bayan ainihin ranar arfa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya gwada mana wannan rana ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda za su azumta wannan rana kuma cikin waɗanda za a karba masu addu'o'insu kuma cikin waɗanda za su dace da falala ta wannan rana ta arfa